haka Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da wannan shirin a yau litini Ashirin ga watan Afrilun shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji sabon kididdigar alkalman mutane da ke dauke da cutar covid-19 a najeriya za kuma a ji cewa hukumomin gwamnatin jihar borno sun tabbatar da mutum na farko da ke dauke da cutar coronavirus a jihar sannan za mu kawo muku rahoto na musamman game da batutuwa da suka fi yin tasiri a yankin arewa maso yammacin najeriya bayan nan kuma za mu kawo muku shirin wasanni a takaice amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci. Ƙasashe da dama a faɗin duniya na ɗaukar matakai domin sassauta dokar hana zirga-zirga da suka saka saboda hana yaɗuwar cutar coronavirus. Hukumomi a ƙasar Jamus sun baiwa wasu ƙananan shaguna damar buɗewa don ci gaba da kasuwancinsu a yau Litinin. Amma dokar ba da tazara a tsakanin jama'a na ci gaba da aiki. Ko a kasar Albaniya, ɗaruruwan masu ƙananan sana'o'i sun fito don gudanar da kasuwancin su a yau Litinin a karon farko a cikin tsawon wata ɗaya. Masu kamun kifi da sana'o'in abinci ma an ba su damar komawa bakin sana'o'insu. A kasar Sri Lanka kuwa an sassauta dokar a kusan kashi biyu cikin uku na kasar da kuma shirin cire dokar a sauran bangarorin kasar nan da zuwa ranar Laraba. Ɗalibai a kasar Norway sun koma makarantu a yau Litinin. su kuwa na kasar denmark na shirin komawa makaranta a ranar laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom Ghebreyesu ya ce wannan kwarin gwiwa ne daga kasashe na shirye-shiryen sassauta dokar takaita mu'amala amma yana ƙara jan hankali da a ɗauki matakan sannu a hankali kwanaki kaɗan kamun a fara azumin watan ramadana Kasashen musulmai a faɗin duniya na juyayin yadda azumin zai zo musu a cikin matsanancin halin annobar coronavirus a cikin dokokin hana cuɗanya a daidai wannan lokaci da cuɗanya take a wani zaman sashe na ibada. Watan mafi tsarki a kalandar musulunci wata ne na haɗuwar jama'a tare da taimakawa da jin kan juna da kuma yawaita ayyukan ibada. amma a yayin da aka rufe masallatai da kuma dokokin hana salloli cikin jam'i tun daga kasar senegal har zuwa kudancin asiya fiye da mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas musulmi ke fuskantar azumin yadda ba su taɓa gani ba a rayuwarsu a ƙasashen musulmai a duk faɗin duniya an shiga cikin wani hali na fargaba gabanin tahowar watan da ake tsammanin somawarsa a ranar alhamis musulmai a ko'ina sukan buɗe ƙofofin gidajensu don taron makota a gidajensu a ci abinci a watan azumi lokacin buɗe baki amma a wannan shekarar da alamu hakan ba zai yiwu ba kasuwannin hannayen jarin asiya sun fara motsi a yau litinin a daidai lokacin da masu saka hannayen jari ke ci gaba da dakon alamun inda akalar tattalin arzikin duniya zai juya a cikin wannan lokaci na annobar coronavirus kamfanin Japan Niki ya ɗanyi ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari a yammacin yau Litinin, a inda hannayen jarin Hong Kong, Swell da Shanghai suka ɗaiɗaice. Haka kasuwar Australia ta S&P ASX duk suka yi ƙasa da kimanin kashi ɗaya cikin ɗari. a halin da ake ciki kuma kasuwar mai na ci gaba da yin ƙasa inda kasuwar man amurka na ɗanyen mai ta faɗi da kashi goma sha biyar cikin ɗari akan dala goma sha biyar da cent hamsin da hudu akan kowace gangar ɗanyen mai sai ɗanyen mai na brent da na ƙasa da ƙasa suka tashi da fiye da dala ashirin da bakwai a kowace gangar mai watan sun yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo bakwai cikin ɗari a daidai lokacin da annobar covid-19 ke ɗaukar rayuka da hargitsa duniya mata da 'yan mata da suka bar gidajensu na ƙara shiga hatsarin fuskantar ayyukan cin zarafi da suka shafi jinsi a cewar hukumar kare haƙƙin 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya akwai buƙatar ba da kulawar gaggawa don kare haƙƙin 'yan gudun hijira da mata da ƙananan yara 'yan mata waɗanda suka rasa matsugunansu musamman a daidai wannan lokaci na annoba su ne kan gaba wajen shiga mawuyacin hali a wannan marra. kada a bar wata ƙofa ga masu cin zarafinsu kana kada mu bari a ci gaba da cutar da waɗannan matan mataimakiyar shugaban hukumar jillian triggs ta bayyana hakan wannan kulle da keɓe mutane da ake yi don daƙile yaɗuwar annobar covid-19 ya haddasa ƙaruwar matsalolin zamantakewar yau da kullum sakamakon rashin kaiwa da komowa da rufe duk wasu wuraren ayyuka Trix ta ƙara da cewar hakan zai sa a tilasta wa mata zinace-zinace da kuma yi wa yara auren wuri da dangi suke musu domin tsira da rai. Dalla. Yusuf kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. An samu sabon kididdigar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya wanda alkalima suka nuna sun kai 627 kuma a karin farko an samu mutane 86 dauke da cutar a rana daya. Jihar Lagos ce dai ke kan gaba da mutane 70. abin da ke ci gaba da tada hankulan al'ummar kasar. Wakilin muryar Amurka a Legas, baban gida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. yanzu haka dai matakan da gwamnatin jihar lagos ta dauka tare da cibiyar ncdc mai yaƙi da cutar corona a najeriya na shiga gida-gida tare da yin gwaji a kan al'umma ya taimaka wajen ƙara yawan masu ɗauke da wannan cuta a najeriya rahoton na baya-bayan nan da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa a karon farko an samu mutane 86 masu ɗauke da wannan cuta a rana ɗaya a najeriya jihar lagos an samu mutane 70 yadda birnin abuja aka samu mutane bakwai sai ka katsina uku a kwaiban guda uku sai jihohin jigawa bauchi da borno aka samu mutum ɗaya jihohin jigawa da borno dai su ne sabbin jihohi da aka samu na masu ɗauke da wannan cuta ƙididdiga gaba ɗaya da cibiyar ta fitar yanzu ya nuna akwai mutane 627 ba aka tabbatar sun kamu da cutar ta coronavirus bayan 170 da aka sallama sai kuma 21 da suka rasa rayukansu yanzu dai jihar Legas da tafi kowace jiha yau? masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ta dauki matakan kafa cibiyoyin yin gwaji a danan hukumi ashirin da ke jihar rahotanni da baya bayan nan ma kamar da kwamishinan lafiya a jihar farfesa akin abayo ya fitar da nuni da cewa kananan hukumi uku ne daga cikin ashirin da har yanzu ba a samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ba ƙananan hukumin kuwa sun hada da ajeromi ifilodun da epe da kuma karamar hukumar ojo Kananan hukumin da aka fi samun masu dauke da wannan cuta dai kamar da kwamishinan lafiyar profesa abayomi ya bayani sun hada da karamar hukumar mellan sai kuma eti osa sannan kuma sai karamar hukumar ikeja da ke zama babban birnin jihar ta lagos kawai yanzu cibiyar ncdc ta ba da shawara ga 'yan najeriya da su fara amfani da takunkumin fuska a duk lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama lamarin da zai taimaka wajen rage bazuwan cutar a tsakanin al'umma jihohin kasar da dama dama sun ɗauki matakin rufe al'ummominsu a gidaje domin dakile bazuwar cutar ma'aikata kama daga 'yan jaridu da likitoci da sauran ma'aikata na fuskantar hatsari dangane da mu'amala da suke yi walau da masu ɗauke da wannan cuta ko kuma waɗanda suka yi mu'amala da masu wannan cuta Babangida Jibril amurka daga najeriya a gaida Babangida jibril Daga birnin Ikko bari mu koma birnin Shehu inda mataimakin gwamnan jihar Alhaji Umar Usman Kadafuru a wata tattaunawar da ya yi da wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda biyu ya tabbatar masa da samun mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus wanda tuni ya riga mu gidan gaskiya. yanzu muna tare da mai girma mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafur ran karɗe yanzu kai bayani game da bullan cutar da aka samu na covid-19 a jihar borno ko za ka bada ta jawabi cikin harshen hausa eh, a kamar yadda kai magana an samu wani ne da ya zo daga an kawo shi daga fulka mutumin borno ne wanda bai da lafiya yana aiki da msf a spain aka kawo shi teaching hospital maiduguri domin baya jin daɗi kuma allah ya mashi cikawa amma bayan haka an ɗauki sample an ji an yi test kuma sakamakon test ɗin ya nuna a kan cewa yana da wannan cuta da ake faɗa coronavirus ko covid-19 so shine bayani a takaice da muka yi wa jama'a sannan kuma cikin maganganun da na yi na ce akan cewa mataki an ɗauka ɗauka da yawa yanzu kamar kusan mutane ana tsammanin kusan mutane a casa'in da ko a hudu da ko da bakwai an gano ɗauki samples ɗinsu a cikinsu kusan 64 a cikin maiduguri 34 a cikin mutanen da suka zo daga fulka kokarin da muke yi shine yanzu ana kokari a ga cewa an bi sawun duk waɗanda suka eh, samu cuɗanya da shi marigayin nan sannan kuma muna kira ga jama'a kan cewa yanzu har yanzu kowa ya kwantar da hankalin shi a yi biyayya ga dokokin da aka fita na tsare-tsare kamar na wanke hannu kamar na irin kar dinga cunkusu a cikin jama'a kowa dai ya dan gillace daga cikin irin tare-tare kamar su suna auratayya da wasu eh, makamannin su a matsayin mu na kwamiti kuma zan ba da shawarwarin ababen da ya kamata a yi ranka da in ka duba kamar ita ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta bayanin cewa ya kamata a ce a rage kamar cunkoso musamman ma a sansanin 'yan gudun hijira kamar mai ma kwamitin ka take da ganin cewa rage irin wannan cunkoso don kare al'umma kama daga wannan cuta tun ranar da aka yi kwamitin nan mun zo na kasa muna da development partners wanda yawanci su ma suke manajin idp camps da muke kira so uh, muna mun yi reviewing abu ne wanda ka sani da za ta nemi dimbin kuɗi da yawa da makamantansu mun zo na mun yi designing yadda za mu decongesting wannan idp camp din uh, kuma muna kan shi insha Allah kwanan za ku fara gani yadda uh, matakan za su fara nunowa game da irin matakan da aka doka akwai hana dokar fita da kuka kafa musamman ma tsakanin jihohi haka na daga wannan jiha zuwa wacce jiha akwai wasu daga kama suka bijire su ce sai sun kama hanya sai tafi wasu garuruwa kamar da mataki kuke dauka a kansu aika eh, mu yanzu eh, duk wanda muka kama a kan cewa ya ya ke bi umarnin da aka faɗa na tafiye-tafiye ba mu wani abu za mu doke shi ne mu je mu kebe su a hajj camp sai su yi kwana goma sha hudu kafin sai mu bar su su shiga ko su samu yan uwansu ko iyalensu akwai nuka kami ne yanzu a halin yanzu akwai sun kai kamar na sun fi dai na san dai sun fi mutum hamsin yanzu haka a can kuma duk na gaban da aka kame su ma haka za a masa su gida nan gaba haka za ko yanzu ma ko kai na kama an zan kai ka can a kai da haruna dauda biyu yayin da cutar coronavirus ke daɗa yaduwa a jihohin najeriya wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya yi nazarin matakan da wasu jihohi a shiyar arewa maso yammacin kasar suke ɗauka da zimmar daɗin yaduwar cutar da ma sauran batutuwa da suka fi tasiri a yankin gare ka har yanzu batun hana yaduwar coronavirus ke zama mafi tasirin labari a yankin arewa maso yamma don yadda cutar ta karu a katsina kano da kuma matakan kau dabara da sokoto ta dauka na rufe kan iyaka don hana kwararowar jama'a daga ƙetare yayin da matakan hana zirga-zirga suka zama ba sabon ba a kano wasu mutanen jihar kebbi na fatan samun doka mai tsauri a jihar da za ta hana mutane shige da fice musamman ma daga kan iyaka ko tsakanin jiha da jiha ga ra'ayin bakabi malam murtala ba. yanzu inda ka ji an samu labari na wannan kes din zaka isko cewa wasu baƙi suka shigo da ita mafi yawanci. Mu da ba mu da wannan kes ɗin yanzu sofa abin da ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin hana shigowar wasu baƙi ko da ko ɗan jihar Kebbi In ma ya shigo ɗan jihar Kebbi ne to a yi quarantine ne na waɗannan lokuta na kwana goma sha hudu ba wai ya shigo Kebbi sun lamun ba babu wanda ya san san ya shigo. Amma in an duba jihar Kebbi nan tana da kan iyaka da kasashen waje tana kan iyaka da kasashen ketare kamar benin da niger republic sannan kasashen da duka biyu suna da wagga matsala ta kes na coronavirus dinnan ni ni gaya maka akwai mutane da yawa ko yau na ga wanda ya hito daga kwatano ya taho kebi. shekaran jiya na ga wanda ya hito yau in ka je bakin boda ka tsaya ko kamba za ka ga mutane bila adadin waɗanda ka kwararowa ko 'yan ƙasa ne ko kuma a'a wasu ne waɗanda ke shigo mun cikin jihar mu idan aka ce wai sai an jira a'a sai an samu kes sannan gwamnati za ta taho ta ware dodon bango tana wani to me amfanin abinda ka san da shi kuma kana gani ba ma jiha ba kasa gaba ɗaya kowa na ƙoƙarin ɗaukan matakin hana shigowa irin wagga cuta jiha ta yi. to kai ba mu ga matakin da ka ɗauka ba na ɗaya in ka shiga wasu jihohi za ka ga sun aje jami'an tsaro ma'ana ɗan sanda soja da civil defense da jami'an kiwon lahiya ana sa wannan tamo mita a auna temperature ɗinka a gani cewa me temperature ɗinka to nan babu kowa in ta koma boda kebi da zamfara babu wani ma'aikaci jami'in jihar kebi wanda zai tare kai ce maka ina ka hito ko ina za amma ba za ka rasa jin jihohin da aka kafa musu irin waɗannan dokoki suna ta korafi suna kuka cewa an takura musu ba eto eh amma abin da annan malam nasu an sani cewa akwai jihohin da suke kuka cewa an takura musu amma kuma ita gwamnati tana diba miye yake da alfanu ga jama'a. Jihar Kaduna da ta kwambiyo cikin wannan yanayi duk da sassaucin wasu sa'o'i a talata da larabar kowane mako don neman abinci da magani na kara sa mutane bukatar tallafin zaman gida. Ga abin da ɗaya daga malaman Islamiyya na jihar Sheikh Khalid Zakariya Jere ke cewa. saboda tarihi ya nuna kafin a halicci dan adam sai da Allah subhanahu wata'ala ya tanadi abin da zai ci kusan shekara dubu hudu da ɗari biyar sai da Allah ya tanadi duk abin da dan adam yake bukata a rayuwarsa na ci ko na sha da kayan marmari sannan Allah subhanahu wata'ala ya samar da dan adam to sunan Allah ana gabatar ma dan adam abin da zai ci na bukatuwan shi kafin a ce ya zauna shi yasa muka duba ko a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi Adam yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine wanda ya samar muku abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya in muka ɗauki wannan wajibi ne malamai su fito su yi ma gwamnati bayani tunda sun ce a zauna wanda ya saba sai ya fita ya nemo sannan ya ci to yanzu an ce ya zauna to menene canjin fitan da zai nemo me za a bashi saboda dole ne ya bi umarnin gwamnati bisa dalilai na shari'a dole ne a kauce mu wannan annoba saboda tana yaduwa kuma abu ne a aikace to menene aka tanadan mishi ko ko an ce ya zauna me zai ci wannan da mata biyu wani uku yara ashirin wani biyar wanda 'ya'yan 'yan uwa sun mutu sun bashi ya ake son it wajibi ne malamai su to su yi ma gwamnati bayani don wannan wajibin gwamnati ta ɗauki nauyin wannan matsala na al'umma kafin ta ce su zauna saboda zan faɗi magana hadisi a takaice Hadisi nan da yake bayani akan tarihin tafiyar manzo Allah Isra'i da Miraji da yayi na karɓo sallah a can sama ta ɗaya Subaita da Annabi Adam sai ya ga wata mata tana zaune kyanwa ta je tana yayyage fuskokinta sai manzo Allah ya tambaya me ya faru sai aka ce ta ɗaure ta ne bata ba ta abinci ba bata kuma ba ta je ta nemo abinci ba shi ne take mata haka to idan har kyanwa za a yi mata haka manzo Allah ya ce to daga sakamakon wannan ta tafi wuta to idan za a tafi wuta sakamakon kyanwa ina dan adam can kuma katsina inda dr aliyu yakubu ya riga mu gidan gaskiya sanadiyar coronavirus har hakan ya sanya ana zirga-zirga a daura akwai labari mai daɗi inda matar marigayin ta zama bata da cutar a matakin gwaji na biyu amma 'ya'yan marigayin da ke cewa sam lafiyar su kalau na ci gaba da zama a killace don gwaji ya nuna suna da cutar injiniya yakubu danja shine kwamishinan lafiya na jihar cikin ɗiban da aka yi aka ƙara maidawa domin ƙara awo sakamako ya fito kuma sakamako ya nuna ita uwar a yanzu tana nan a negative wato ba ta da wannan cuta tare da ita amma waɗannan yara har yanzu suna nan da wannan cuta kuma duk muna ci gaba da masu magunguna don haka ne sai muka keɓe uwar daban 'ya'yan daban tunda ita ta zama negative sai mun kara ci gaba da kulawa da ita sannan kuma bayan wasu adadin kwanaki mu kara aikawa domin a samu sakamako wanda shi ne zai iya fitar da ita daga gurin isolation din ko kuma a ci gaba da ajiye ta. Sau nawa ake yin gwaji a tabbatar cewa mutum yana da wannan cuta ta annoba? Yawanci akan yi sau uku ne. Na farko wanda za a auna a tabbatar cewa wannan cuta ta shige mutum wanda kuma shi ne zai silar da za a kai mutum gurin ajiyewa wato isolation center zuwa tsawon kwanaki goma sha zuwa sha hudu za a ƙara ɗiba domin a ga tasirin maganin a jikinka sannan a ƙara kai awo in awo ya fito ya nuna baka da wannan cuta ba za a yi saurin sakin ka ba har sai an ƙara ɗiban wasu adadin kwanaki kamar kimanin goma zuwa goma sha hudu sannan a ƙara kaiwa sai sakamako ya ƙara dawowa a karo na biyu cewa baka da ita sannan za a samu kwanciyar hankalin da za a salami ka. Me za ku ce wa mutane da suka ji labarin waɗannan yara musamman wasu wayafayen bidiyo da suka yi suke cewa suna ganin akwai wani abu da ba su yarda da shi ba game da wannan gwaji da aka yi musu kamar lafiyar su kalau su ba abin da ya same su. Wato babban ƙalubale ne wanda muke fuskanta a kowa da irin salon yadda yake zuwa da irin nashi. shi dai wannan abu na wannan cuta farko dai sabo cuta ce wadda yanzu ma masu bincike suke bincike su gane salanta da kuma yadda take tafiya da al'amuranta a jikin mutum don haka bincike a yanzu ya nuna cewa ba wai sai ka kwanta a kwance rababa magashiyan sannan a ce kake da wannan cuta ba a'a akwai waɗanda takan zo musu ga baki ɗaya ba su da wasu symptoms da za su nuna ga alamun da eh, tari ko mura ko toshewar makoshi ko zazzabi mai zafi amma kuma suna nan tare da cutar wanda kuma illolin guda biyu ne ko dai nan gaba ta nuna ka ko kuma a'a mu'amalar da kake ta yi da mutane kana nan ka yaudara kanka cewa kai kana da lafiya to ka je kuma kai ta goga ma waɗansu cikin kuma waɗanda za ka goga ma ya zama akwai waɗanda su kuma cutar za ke tasiri wajen kwantar da su kuma halaka rayukansu don haka ya kamata mutane su ƙara fahimta cewa wannan abubuwa da gwamnati take yi tana yi ne domin ta taimaki al'umma ta ceto su daga wannan iftila'i ya kamata ya zama darasi cewa yanzu ƙasashen duniya fiye da ɗari biyu duk suna da wannan ciwo duk ta maka da wani abu na ibada ya Allah addinin musulunci ko addinin kiristanci duk guraren ibada nan namu an rufe su idan ka kasuwanci duk guraren da ake da shi na kasuwanci a duniya nan an rufe su abun nan sai da rai da lafiya ake yin don haka lafiyar na farko mutane su fahimci abin da gwamnati take yi domin ta taimake su ne don haka a ba da haɗin kai babu wani abin da za a samu na nasara idan kawai haka nan a kama mutum kawai ake kana da cutar nan aje a rufe ta don Allah me zai sa gwamnati ko jami'an gwamnati su yaudara kansu su je su aje ka su baka magani su baka abinci kawai haka nan don wani dalili suna yin wannan abun ne domin daɗin mutane kuma muna fatan mutane su ƙara fara fahimta cewa wannan cuta ga yadda take ba dole sai an samu wasu alamu sun kwantar da mutum sannan a ce mutum yana da ciwon nan. Kano kuma ra'ayi da ba amince da shi ba mai nuna an rabu da bukarar da mutuwar Abba Kyari da kwamishinan ayyuka na jihar Mu'azu Magaji ya sa gwamna Abdullahi Umar Ganduje sallamarsa daga mukamin. da alamu korona ko bata kwantar da mutum ba ta sa shi zaman gida karin kashe kuɗi da kuma rasa mukami in mutum bai yi taka tsantsan da furta kalamai ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. ki zance na arado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina na ban da sawaye na ga masu kona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona da mai gidana. Har yanzu kuna tare da shirin dare na sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. A gobe talata idan Allah ya kai mu ne hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA. za ta fitar da tsarin dawowa domin kammala gasannin ta na league league na wannan kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020 hukumar wadda za ta gudanar da wani taron bidiyo da dukkan hukumomin kwallon kafa na kasashe 55 da ke ta tana fatan kammala kakar wasannin a watan agusta ko da yake ana tababar hakan sakamakon dakatar da dukkan gasannin da aka yi baki daya sakamakon annobar coronavirus uefa ta kafa kwamitoci biyu domin ba da shawarwari akan tsara jadawalin fafatawa wanda ake fatan samu ya zuwa akalla tsakiyar watan mayu bayan taron ta na talata kuma kwamitin zartarwa na uefa din zai gudanar da wani taro a ranar alhamis wanda a cikin sa ake sa ran ba da bayani akan gasannin cin kofin nahiyar na maza da na mata waɗanda duk aka ɗaga su domin ba da damar fafata gasar euro ta shekara ta 2020 a shekara ta gaba dan wasan kungiyar manchester united ta ingila marcus rashford ya kaddamar da wata gidauniya da ta tallafa wajen ciyar da yara 'yan makarantu a lokacin annobar coronavirus rashford mai shekaru 22 ya tara kudi fan miliyan 20 a karkashin gidauniyar tasa mai suna fair share inda suka rarraba kayan abinci ga ɗalibai da rufe makarantu ya hana su samun abincin da suke ci manyan shaguna sun tallafawa gidauniyar wajen gano waɗannan yaran da iyalansu da suka amfana da tallafin a yayin da ɗan wasan ya bayyana gamsuwa da nasarar da aka samu a cikin shirin ya zuwa yanzu hukumar kwallon zarika ruga ta duniya ta soma bincike a kan shugaban kungiyar kwallon ta fiji da ta goyi bayan fafutukar neman sake zaben sa bill belmont a matsayin shugaban hukumar ta duniya francis kane na fuskantar matsin lamba akan yayi murabus a daidai lokacin da ake zargin sa da nuna wariya da bambanci hukumar ta ce ta ɗauki zarge-zargen da ake yi wa ken da muhimmancin gaske ta yadda ba za ta yi wasa ba a kan mutumin wanda aka taba yanke masa hukunci a kan laifin kisa a shekara ta 2007 murtala faruk sanyin na a washington dc da Murtala Faruk Sanyin na. To mun har harraman yin sallama da ku amma kafin nan ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice. Ƙasashe da dama a faɗin duniya na ɗaukar matakai domin sassauta dokar hana zirga-zirga da suka saka saboda hana yaduwar cutar coronavirus. Hukumomi a kasar Jamus sun baiwa masu ƙananan shaguna damar budewa don ci gaba da kasuwancin su a yau litinin, amma dai dokar ba da tazara a tsakanin juna tana ci gaba da aiki. Kwanaki kaɗan kama a fara azumin watan Ramadana, ƙasashen musulmai a faɗin duniya na juyayin yadda azumin zai zo musu cikin matsalolin halin annobar coronavirus a cikin dokokin hana cuɗanya a daidai wannan lokaci da cuɗanya take a zaman wani sashe na ibada. Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun fara motsi a yau Litinin. A daidai lokacin da masu saka hannayen jari ke ci gaba da dakon alamun inda aka halar tattalin arzikin duniya zai juya a cikin wannan lokaci na annobar coronavirus. To duka-duka iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai zuwa gobe da safe in Allah ya yarda ku sake jin wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers da ta daidaita mana sauti ta injiniyan mu domin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'asalama.